wanda babban malaminmu Sheikh Suleiman bawa argungu yake gabatarwa a kowace ranar talata a daidai wannan lokaci a cikin wannan matsalacin muna roƙon allah madaukakin sarki ya yi mana jagora allah ya shige mana gaba idan ba manta ba muna cikin babin da ke magana akan haramcin zalunci da kuma mayar da haƙƙin wanda ka zalunta zuwa ga mai haƙƙin don ba manta ba satin da ya gabata mun karanta hadisin abu da alharisi ibn rabi'i inda yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wata rana ya tsaye a cikinsu ya ambata musu jihadi saboda Allah da irin falalarsa da imani da Allah cewa imani da Allah shi ne mafificin ayyuka Daidai wani daga cikin mutanen sai ya miƙe ce ya munzan Allah ka bani labari idan na je wurin yakin nan in tsara a tsare ni Allah ya bani nasara na kashe. shin yaya zan yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idan kai yaƙi, saboda Allah kana mai hankuri kana mai neman lada kana mai yin gaba-gaba ba kana mai ja da baya ba to lalle wannan sakamakonka shine aljanna to kun ga mun karanta wannan hadisin amma a kawo karshe inda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka yi haka kusan hasuru yace masa wato illa daina banda bashi to kun ga wannan wani abu ne da ya kamata mutane su lura da shi ya ce kuma mala'ika jibrila ne ya gaya masa haka to ashe kun ga wannan na nuna mana haɗarin bashi duk wanda ya ci bashi wanda ya ƙarfin shi ya yi ƙoƙari a hankali sannu-sannu ya ɗauki mataki da zai ga cewa wannan bashin ya gama da shi ya biya shi za mu tashi hadita abu huraira nambar hadisi ta ɗari biyu da goma sha bakwai eh da goma sha takwas ya ce an abi huraira ta radiyallahu an an na rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala a ta da runa malmuflisu kalu almuflisu fina man la darhama lahu wala mata faƙala إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ويؤطى هذا من حسناته وهذا من حسناته fa in baniyat hasanatuhu qabla an yaqdi ma alai wa khidha min khatayahum fa turihat alai thumma turiha fi nari rawahu muslim wato wannan hadisin isnadin ya kure zuwa ga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace lallai annabin rahama tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce a da runa malmuflisu ya tambayi sabbansa, ya ce shin ko kun san wane ne za a yi yasusan ayyukansa ranar kiyama ko kun san wane na taɓaɓɓen cikinmu ko kun san wane na hasararren cikinmu ƙalu sabai suka ce almuflisu fina man la lahu wala mata muka wanda muke kallon mara arzikin cikinmu shi ne wanda bai da darhami kuma bai da wata kaya ko su adarori da ya mallaka faƙala to kunga a nan in mun ka tsaya mun hakalla irin wannan fahimtar da sahabbai sun kawa wanda ake ganin mara arzikin cikinsu wato mu ma akwai wanda suke wa irin wannan fahimtar yau yau mutane na kallon ka in baka da kuɗi a kasar nan duk da magana aka ba a sakaci in magana ma aka yi katsunduma bakin da sai a ce waye saka abin bakin ciki duk iliminka da karatunka da takawarka duk da gidanku za a lalura yau in baka da kuɗi sai a ga an ƙara lalurar nan ba a sakaci ba da shekarunka da dattijantakarka da hurhurarka amma mai ake so a nuna ba ka da kudi to wannan yana daga cikin abin da yake hazzurka mutane suna neman dukiya ko ta wace hanyar ganin cewa tun da kudin da in ba ka da su ba ruwan kowa da kai sannan in kana samun kudin ta kudina kake iya samun su ba a zaunawa a yi binciken ina ake samun su Abin da aka so kawai idan lalurar gida ta tashi ta famili kawai sai ka ce gaba daya kayan ɗakin yariyar da ka ɗauke da wani idan haka samu kuɗin wannan ba matsala su da su dai abin da ake so kai dai a ce kana da kuɗin kana da hanyoyin da kuɗi ka shigo ka wannan tsakani da Allah ya taimaka kwarai da gaske al'umma sun shiga wani hali ai ya kamata in mutum na da takawa da tsoron Allah wasu abubuwa a shigo da shi ko bai da kuɗi wata rana wata mata tana wato shayar da yaron ta mamma wannan yaron eh, lokacin da take ba shi mamma wannan yarinyar ruwa ya ce guda biyu ko dai yaro ko yarinya sai ga wani bawan Allah ya biyo saman doki ya yi ma dokin ado dokin an yi mai kayan ado ko wancan lokacin doki da rakumi su ne manyan abin da ake ji da su kamar yau kace wata mota da aka ji da ita wani ya biyo cikinta sai wannan yaron jaririn yana cikin kowannan jinjirar tana cikin shan nono sai ɗai ta saki wannan nonon ta ce ya Allah kada ka sa ni in zama kamar yadda mutumin nan yake wannan mutumin da ya hayo doki cikin kaya na alwarma yana sanye da kayayyaki masu daraja ana kallon babban mutum ta ce ya Allah kada ka sani in zama kamar wannan mutumin yariya ce karama tana shan nono mamata ta yi mamaki can sai aka biyo da wata yarinya ana bugunta ana jiwata da takalmi ana cewa ta yi sata ta yi kaza ta yi kaza ana ta aiban sata sai aka biyo da ita ana yi mata kuwa daidai inda wannan matar da take ba yarta mamma ta shi ne sai ɗai yarin nan da ke shan nono kowanne yaron da ke shan nono ya saki nono kuwa sai yake cewa wato ya Allah ka sa ni in zama kamar yanda wannan matar ta zama ya Allah ka sa ni in zama kamar yanda wannan yariya take to shine sai uwarta abin ya bata mamaki ko uwa sai abin ya bata mamaki sai ta dauki wannan yaron ko wannan jinjirar ta je da ita wurin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ka ji bayanin abin da ke waruwa to shine ta tambayi wannan ‘yar tata me yasa ta yi wannan to shi ne wannan ya ne duk tana jinjira sai ta buɗe baki ta ce abin ya sa ce wancan mutumin kada Allah ya sa in zama shi mutum ne maci amana azalun mai sama da waɗi da duki al'umma wannan duk abuwan da kuwa ga yana tinkawo da su kayan jama'a na yan mallaka yake kuri da su shi yasa ni ko ni ce kada Allah ya sa in zama iri ne wannan yariya da ta biyo ana cewa ta yi sata ta yi maita ta yi menene ba ta ji ba ta gani ba ƙazahi da aka yi mata ya sani ce ya Allah kada ka sa ni in zama kam Allah ka sa in zama irin to kun ga wannan yana ƙara nuna mana mutane ya kamata hankalinsu ya dawo ba daidai ba ne abinda ake yi ma azzaluman nan na goyon bayansu da girmama su da jinjina musu yau za ka ga son an san abin da ke shigo shi na sata ne na yaudara ne na ha'inci ne amma in ya zo wurin al'umma sai ga da cije masu gyammu da cije masu shekaru manyan mutane da manyan malumma sai tashi ake ana masa jinjina ana girmama shi kamar ni kamar an ce ci gaba da sata da yake amma inda a ce an san hanyar da yake ba ta kwareta ba a nuna kyamarsa kowa ya kita shi yi zai samu sane su daina shiga waɗannan hannuwa shi yasa kuwa ga waɗannan abubuwan yau suna da ɗaurin ginti suna da ɗaurin ginti in ma ba kai waɗannan abubuwan cikin al'umma ana kallon haka ba kai baka san ciwon kanka ba da ce wai ka dibi mutum ya ce wurin samun alheri wai ka ji kuma wai alheri wai mutum ya ta wurin samun alheri ko gida bai mallaka to ya ta wurin samun alheri alherin gaba na kwarai na ba dole sai ya ji ya buɗe haram ya gina gida dole sai ya ji ya buɗe haram ya shiga mota in ya shiga kabari ne ana mai tambayoyi ko kuna ina da aka wallahi mutane su shiga taitayensu to shine sahabai suka ce mu kan mara arzikin cikinmu wanda bai da darhami bai da kayan komi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya to ba shi an mara arzikin cikin ku ba innal muflisa min ummati mara arziki cikin al'ummata shine man ya'ti yawmal qiyama wanda zai zo ranar kiyama bi salatin da sallah cikakkar sallah irin ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa siyamin da azumi irin karantarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa zakatin gashi yana fitar da zakka wa ya'ti amma zai zo kiyama kadasha ta mahaza ya zagi wannan ya baci wannan ya yi gulman wannan ya ci amana wannan ya yi ma wannan waka zafa haza ya wa wanga kasai jama'a yau ba haka muke ba akwai sana'ar da ba ita ba aikin ke nan wa yau shi a sana'a kawai mutum ya yi zaune yana cin mutuncin mutane yana aibanta su yana zagin su kuma har da kuɗi ake bashi madadin a ce je nemi sana'a yi wannan ba sana'a ta ba kowa ya sani zauna zai ci mutuncin mutane amma sai ka ga ana ɗauka kuɗi ana bashi wanda ya bashi kuɗi don ya kara martaba sai da mutunci ne wuri ne bai laifi ba in ka fahimci mutum mara mutunci yana iya cin mutuncinka ya ma ƙazahi to ba shi wani abu kare baki ne ba shi wani abu tun bai yi maka aibi ba miƙa bai da ya zaburo ya waɗi sai ka cika da Allah sai ce to Allah ya tsari sai ka ce mi miƙa mai wahala ta ka ba shi wuta eh to amma abubuwan sun yawa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo ranar kiyama ya zagi wannan waka zafa haza yawa wanga kazai yau jama'a kazain nan ya zama ruwan dare eh wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan wasa faka dama haza ya zubar da jinin wannan eh wa daraba haza ya bugi wannan don haka fayu za haza min hasalati sai a ba wanga da ya zalunta cikin kyawawa ayyuka ne wa haza mina salati wanga da ya ci dukiya ta koye makazahi a baya cikin lada sallah da lada azumi ne fa in ta salatuhu idan kyawawa ayyukansu sun kare kabala ayyuqdiya ma alai gabanin a gama biyan bajin da aka biya tai wa khiza min hadayahu sai a ji a ɗebo cikin zunubansu faɗuri hat alaihi sai a ninka ma a liƙa ma wannan bawan Allah sun ma turi hafin nari sannan sai a ji washe wuta yanwa wannan hadisi musulmi ya ruwaito shi wannan hadisi yana nuna mana illar cin haram da haɗarinta ga mutumin da bai nemi wanda ya ci zarafin shi ya yi ba kawa wani ƙazahi baka nemi shi yayi ma ka ci naman wani baka nemi shi yayi ma shi yasa kun ga da al'umma za su zauna su daina aibanta mutanen nan da suke gani kamar suna zaluntar su su daina zaunawa suna hira su da bata lokaci kansu da yayi musu alheri saboda za ka zauna mutum ya ci dukiyar ku amma ka ce mai dan luwadi ba dan luwadi na ka ce mai mazananci ba mazananci ba ka ce mai dan kungiya asiri ba dan kungiya asiri ba duk kana wa kanka tambu tunda za a je kiyama in ba haka dan yake ba to ladarka ta sallarka da karatunka da kiyaman lailinka ita za a ɗebo a bashi eh kuma ko da haka dan yake ai kuma yana da haƙƙi don bai kamata ka aibanta shi ba ƙaddasa ma haka yake da kuma eh ka mutunci ne eh? eh babu wanda ya saka wani ka ci zarafi ne in ma haka ne yake kaci nama ne ka yi gulma sai kawai ya zo yana gaisa da mutane ana so a gare ka kace ni wala ban gaisa da dalluwa ne to ka yi gulma sai ka nama ne eh eh ko da gaba munin abin aiki nan ai da kamata ba haka kai kasan nan abinda aka yi jama'a kuna ji jahilci dibgegen jahilci yawa mutane kan gida ba kuma dole tun da wata eh. gabanai a'a aiki adalai don ka ci zarafi ne ka talga mai rayuwa ba ka kyauta ba kuma in bai yaye maka ba wannan cin zarafi da ka yi mai ranar kiyama sai ya ɗibi ibada ka ba shi haka aka cewa mutai ma gaba da in wani to wani abubuwa yana kai jahilci kawai ba daidai ba ne saboda haka wallahi eh? wai an ka kamar irin wanda ta san suna wannan aiki eh wai an shi wani tafiye da shi ba a san nan da kada nan shi kai da Allah malam ƙarya ta wani wai wai wai wani ya ce wai an ce wai shi irin wanda ka wannan aiki wai in ka ce haɗa hannunka da shi wai ba Asan nan wuyan abin gan nama hannunka ya haɗu da nama hannun shi wai sai dai ka ɗan shi shawa mai nan a abinda a ka'idan musulunci in dai musulmi na wanga musulmi kai musulmi kun ka haɗu kun kai mazafa duk ban da a tsakaninku da ku da Allah ya yaye mu to akwai wata hujjar za a narke wannan sannan wannan gaisuwar gaisuwar mutanen banza ta haka malam gaisuwar mutanen banza ta in ka ga mutum ya zo ba hannu danjin wani matsayi wai sai ya mika maka hannu haka ta Allah yin bai son baka yin bar mai addini kiran ka shirya to Allah a rike hannunka in baka son ba ni saboda akwai wanda a ganin matsayinka baka kai ya baka hannu ba to ka sauran lokaci irin ustazai mu da rawar kai shi ustazu na ganin ya kai ga wani matsayi kawai ya ga wani babban mutum sai ya kudu zai ba shi hannu shi ko yana jin kunya sai dan shawa ma haka to kai ka bida ina an ka ce ka ce kai kudu zuka ba shi hannu da yawa ina faɗa wa matasanmu wannan ba ɗabi'a kwarai ta don ka ga malam giro ya gaisa da wani ba lallai ka gaisa da shi ba da ka ku guda matsayin ku guda amma in shi wannan mutumin ya ɗauko hannu ya baka sai ka bashi kun gane jama'a duk da shugaban ƙasa ya baka hannu inda shi ya baka ansa amma bai wa ɗaya da an shiga shugaban ƙasa ta kai kai wuf ka zaɓi ka cewa sai ka ce ka haɗa hannu da shi to shi zai sa security su zarge ka su tumce ka in ba kai annaya ba nan sai a zaɓe ka to kun ji ko wai wani kai tambaya ce wai ko mahaihin mutu ya bashi hannu bai bashi hannu a in mahaihin ka ya baka hannu ka bashi suruki in ya baka hannu ka bashi sulhi in ba ka hannu ai karramawa ta ba da hannu ku fahimta in ka ga mutum ya ɗauko hannu ya miƙa maka ya mutunta ka ya girmama ka so da haka ko surukinka ya baka hannu bi ka mai hannu da shi ya baka amma abin da ba kai da ka to kaga shi ka sai kai kai kududun ka miƙa mai hannunka babu ladabi ko mahaihinka kai kududun ka miƙa mai hannu amma yau wayewa ta zamani ta kai ga kuma bai taba mu addini ba mahayinka in ka zo sai ya baka hannu kuma ya ba abokan ka hannu sai ga matasa na ta kai ya wani baban ka ya gaskiya haba ya bai ta addini ko ba haka ba kai kuma shi addinin diyanka ka sa su ga tiki ba ka dinga kyamar su ba ba addini na ba ka a ce yayo inda ake ka sha wata fasta kana wani eh, ni Eh, ya ce baba na zo ne abokai na na jama'a ƙara jami'a tare su da su zaune to to na gode to ya ba a ya zo da su sai ka tashi ka da cikin mutane ku koma gini ku zauna ka ba su hannu ku gaisa a tsirawa da ku kai mi a sunanka game da mika kammala karatunka game da kaza yawwa yayi Allah ya maka karatu albarka kaiwa kaza kaza kaiwa kaza kaza to laya kuka biyo na da mun za mu ce birnin kebe ne mun biyo argungu shine muka biyo mu gaisa da shi ya ce ai ga mazaunin baban shi can mu zo mu gaisa da ka ce to babu matsala ya akwai wani hali ma ka ɗaya ba ɗan wani abu in ba su da karfi dubu biyar ka ce to ga waɗan kuma ku sha mai ku ƙara ku sha mai ya akwai hali in ko su adda karfi su su ɗebo su baka ko kun gane kowa duk wanda ya wani taimaka in kai kai ƙarin su yanzu suka cikin neman aiki ma wata yan tabi suka ji an ce za a yi birnin kebbi suka so to kaka sai ka taimake su wata rana ba su mancewa da taimakon nan Ko mi da ran daɗewa suna nan sun rike shi duk wanda ya taimake ka sanda ba ka da wallahi ba ka mancewa da shi in dai ɗaka ce ba ka mancewa duk wanda ka ga an yi ma alheri sadda bai da yammanci wala ba dan kwarai na ba in dan kwarai na bai manci alherin da haka yi yasa alheri bai da kaɗan kullum abin da aka iya yi kai ba mutu Allah ya samu dace to da haka wannan hadisin mun ji kuma wallahi hadisi na mai ban tsoro wallahi hadisi na mai ban tsoro duk abin da za a cewa lada ibada ka yanzu ba ga taka haka kawai ka yi zaune-zaune wani ya kwace maka ita aka yi hasara shi yasa akwai wani babban halifa shi idan an ka zo majalisa ana hira sai aka ɗauka hira wasu mutanen da ba na kwarai ba ana ce ai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza bai cewa ƙala za ka tambaye to don mi baka magana ya ce a ni ban wa mara gata gata an ka ce kamar yaya ya ce a ah, to kun ce mutanen ba na kwarai na ba kuna son in sa bakina in zage su in yi musu gata don an ce kiyama lada ta ta ibada ta za a ɗiba a basu kenan na yi musu gata to amma yau mutum nawa zai damu da wannan in mun zauna mu yi ta shiga cikin haƙƙin mutane mu yi ta ɗiba ɗan wanga ya biyo ɗan gidan na wanga eh, a to shi ina ka aiki wuri ga zaka to yi ce samun kuɗi amma kuwan garo kaza kaza to me wani su ku ‘yan matasa da haka su ku da irin lafazar da suka awani da su ka magana ka cewa ajin ku guda ko classmate ɗanka na ko kosmet ɗanka ne shi arziki bai da wani galibi in ka duba waɗanda ma aka ganin su awwani wani abu ga aji galibi ba su Allah ka ɗaukawa ba saboda ne al'ada Allah yana isa wa abin da aka tunani sai shi ɗauku wanda aka ganin ba wanda sai ka taimaka mai ya an to jarabawa bai iya ko rubutawa sai ka rubuta mai sai Allah ya ɗaukaka shi in ka kula yau galibin waɗanda an riƙe da wurare musamman wuraren kuɗi eh ma na biyu galibin waɗanda an riƙe da wuraren kuɗi in ka bincika duk da jaraba an gaje sai an tabbace su amma su Allah haka wurin tamama sai ta wani kalbi cikin kuɗi ga haka ya kai adda english ma kai adda ni sai dai kai wani wuri yi ba so da aka kai ba ayin eh, so najeriya ke na yi yi to wanda ka yi ɗangara na gani bai ba hakanan na kuma cikin jihar da kadi ba wato mutane shi karatu a ti ai karatu malam hanya ce ta samun arziki ta gane amma ba shi kawo arziki ba don za ka ga wani farfesa ne ya kai matsayin farfesa amma wallahi ko da wata karewa cikin damuwa da matsala yake to in ka ɗauko naira dubu biyar ka ba jiki ne mai rawa ki ansa amma yau ga ka kai Allah ya buɗa maka to arziki na Allah ne amma karatu a ce ai ta karatu a ta a yi ta karatu ko gama ya kai ga wani matsayi ya ƙara zuwa gaba ya ƙaro saboda shi ilimi amfani ne yawa gare shi akwai inda za a yi ma a ce inda kai adda kaza damun dan ma kaza ya Allah ya tabbaki a kai karatun to da an kai karshen masu irin waɗannan magana Allah ya samu gani hadisi na gaba hadisi na 219 hadisin ummi salma رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألهنا لهجته من بعض هكذا فأقضي له بنهو ما استمع فمن قضيت له بحق أخيه fa in inna ma atba'u lahu qita'atan minan nar muttafaqun alayhi hadisi ummu salama Allah ya kara mata yadda Ta ce lalle annabin rahama tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce In innama ana basharun annabi ce ni kuma mutum to kun ji wata magana kuma In innama ana basharun ni mutum ne bambanci na da ku ni mutum ne wanda aka wa wahayi yuha ilayya amma ku walam yuha ilayku amma dai ni mutum ne to wani ya ce wai ba a ce annabi mutum na to a ce aljani ko mala'ika ka sa a ce eh cewa inna ma ana basharun mislukum ni mutum nake misalin ma'ana yanda kuke mutane kuna ci kuna sha kuna abubuwa na mutane to haka ne amma bambanci na da ne ni ana mini wahayi ku ba ya muku wahayi amma mutum nake to wani ya ce a ba a cewa annabi mutum na saboda ya an ga cewa annabi mutum na wai an rage mai daraja an nakata mai kima ce a an ƙara ɗaukaka daraja ke ne saboda duk halittar duniya Allah sauran ta'ala ya nuna cewa babu wanda ya kai mutum daraja babu shi mala'iku ba su kai mutum daraja ba aljanu ba su kai mutum daraja ba to don haka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce innama ma'ana basharu ni mutum ne wa innakum taqtasimuna ilayya sannan ku kuna kawo da gingimu da ƙararraki wuri na na matsalolin ku na yau da kullum wala a ba'dukum an yakuna alhana bi hujjati min ba'dihi yana yi wa wani ya yi wani daɗin baki wajen kawo hujja da iya magana da shirya magana da tsara ta da sanin ƙa'idodin shari'a ya yi wangayya to in haka da tawaro fa haka ne ba aka biya lahu binahu matsama, sai yi maka hukunci in ba shi gaskiya gurgudun abin da ne ci shari'a ke da zo wurin shari'a in baka san kan shari'a ba kai dan kallo sai kai ta yanke hukunci su alƙalai na tana nasu hukunci eh yanzu in gadi ba abin da ya waru kowa wanda abin da ya kada ma'aikai su dai alƙalai sun riga su yanke hukunci kuma sun tabbatar da abin da su a gari shi ya tabbata shi ke kuma ba ka yi tasuwa sai dai ka yi duk surutun da za ka yi su sun riga sun gama kuma kotu sun ga cika sun kai hukunci sun kare ko ta yi ma daɗi ko ka ta yi ma daɗi ta kai to abin da za ka yi to wannan haka ka'ida shari'a ta ke. annabi sallallahu alaihi wasallam da kai ne ya ce yana yiwuwa. wannan da ya kawo ƙarar wannan ya yi wanga iya daɗin baki da iya magana yanzu me yasa ka'idar dokar shari'a Najeriya sai aka ce ka kawo ka buɗe lauya gudun ka samu matsala tunda in kai na za ka magana ba ka iya magana da alkali